Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi sa a dangane da batun sa'insar ƙasar Nijar da Benin, inda a yanzu Patrice stalin shugaban ƙasar Benin za ku ji cewa ya amince man fetur nan na ƙasar jamhuriyar Nijar ya fita zuwa kasuwar duniya ta ƙasarsa ba a da hanawa da yi a baya. masu saurare ku gyara zama domin jin rahoton nan da muke tafi da shi kamar yadda kuka sani dai an ɗauki kusan kwanaki da yawa ana kan wannan barahila ta wato sa'insa tsakanin ƙasar ta nijar da kuma benin biyo bayan matakin da patrice talon shugaban ƙasar benin ya ɗauka wanda bai yi wa gwamnatin jamhuriyar nijar ɗin daɗi ba har ma da 'yan ƙasar ta nijar a akan batu ne na wato man fetur nan da kasar china za ta ringa wato karbarsa daga kasar niger wanda man fetirin bututunsa ya tafi ya gudana zuwa kasar benin domin fita da wato bututun zuwa kasuwar duniya don siyar da man fetirin amma yayin da wato dai tsaiko ya zo patrice stalin ya ce ba zai bar wannan man fetiri ya fita zuwa wato bodar tasa ba domin fitar da shi zuwa kasuwar duniya Wannan man fetiri na kasar jamhuriyar Nijar ya kasance abin alfahari ne ga 'yan kasar duba da irin ci gaban da zai kawo sai dai kuma wannan tsaiko da fatir stalin ya kawo na dakatar da abin bai yi daɗi ba. Yayin da ya bayyana hakan inda kowa yake batun cewa ya yi haka ne domin ɗaukar mataki na sojin CNSP su buɗe masa buɗe ƙasar Nijar domin ci gaba da al'amura. Inda a yanzu Fatir Stalin ya bayyana ya amince man fetirin ƙasar Nijar ɗin ya ci gaba da gudana domin fita kasuwar duniya ta ƙasarsa ba da wannan abu da ya faru. Masu saurare ku gyara zama domin jin wannan rahoto kamar yadda ɗan ƙasar Nijar ɗin nan mai kishi ya fito yake bayyana wannan sanarwa a dangane da amincewar Patrice stalin ɗin inda shirye-shirye a yanzu sun yi nisa. Gashi ku ji daga bakinsa. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwana labari da dumi-dumin shi ƙasar benin ta raida isansa eh, petrol ɗin mutrik zai hita ƙasar duniya wanda tuni magana gar nake muku yau yau ma an fara jirgi na farko ya fara ɗiba wannan ɗayan mai zuwa ƙasar cana dan kuma su jaluzi da ƙasar nijar masu baƙin ciki da ƙasar nijar to insha Allah kusan da cewa shimkar da Allah ya yi insha Allah ba wani wanda zai hana ta sannan yan uwana Nigeria mu haɗa kawunan mu ko da yaushe yau kasan mu mu bar kwantur da wai arzikin kasan mu muna ganin tunda ba wanda muke so a saman mulki ba ko da sauransu wallahi mu san da cewa kasan mu ita ce a gaba gare mu yan uwana kuwa wannan labari mai daɗi ne ya shiga kunnuwan kowa Nijar benin ta ɗebe wannan abubuwan da ta ce sharaɗin da ta yi na cewa imam bai hita kasuwar duniya wanda wannan eh, bidiyo da kuke gani shine yau ne aka yi shi yau ranar mercredi sha biyar ga wannan wata da muke ciki ina yan uwana nigerian abinda nake so gare mu ko da yaushe mu ta addu'a mu ta addu'a mu ba kasan mu gudunmawa mu ba kasan mu goyon baya sannan yan uwana dan Allah mu bar zage zage da junan mu idan ka ga mutum ya zage ka to ka bar ramawa ka bar shi Allah zai rama maka da Allah mu bar zagin juna mu haɗa kawunan mu mu aje cewa bazum bazum mu aje cewa cani cani a'a mu san da cewa mu yan Nijar abinda an gaba gare mu shine kamata mu yi wannan ja hankali ne nake muna mu duka baki da yan uwana mu raba kanmu da duk wani dan siyasa da zai kawo muna wani magana ta ɓata ƙasar mu dan yantiran kin shi dan shi samu wani abu ya rasa wani abu da ya rasa cikin ƙasa a'a mu san mu ɗan Nijar menene yake hidda mu kasashen waje menene muke da kalubale wannan shine ya kamata mu san tunkara yan uwana wannan bidiyo ya yi min daɗi sosai dan Allah ku watsa wannan bidiyo ya tafi ko ta ina ko ta ina ku watsa shi wannan mun ji daɗi Allah subhanahu wataala Allah ya sa wannan ma da aka yi to ya za an buɗe boda wata rana ya za an daidaita sojoji jirgin da ake cewa na France da can Benin Allah ya sa Benin ta kore su daga ƙasarta a zama a bude hayyan nan 'yan Nijar su ji daɗi akwai mutanen da ta hanyar nan suke ci abinci amma a yanzu tunda ana cikin wannan abubuwa ya kamata benin ta kori wannan sojoji na faransa da a cikin ƙasar ta sai a buɗe mana hayya mu ji daɗi 'yan Nijar 'yan benin su ji daɗi ina muna fata alheri 'yan uwana ku watsa wannan bidiyo maximum ko ta ina domin ku kayata da wannan labari na mai daɗi. to masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan kenan a dangane da batun wato man fitirin ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. ba da abin da wato dai fatir salon ya aiwatar wanda sam 'yan kasar Nijar da ma gwamnatin CNSP ba su ji daɗin wannan mataki da Patrice Talon ya ɗauka ba. Babu shakka wannan mataki da Patrice Talon ya ɗauka da ma an daɗe ana batun cewa ya ɗauke shi ne ba da radin kansa ba yana da nasaba da irin yadda wato turawan Amurka da na Faransa suke ziga shi wajen ɗaukar wannan mataki. duba da irin yadda ƙasar ta Nijar da ta wato kori ƙasar Faransa da Amurka. Hakan ce ta janyo Faransa da Amurka suke ganin cewa za su bi da hanyar da za su bi domin ƙuntatawa ƙasar jamhuriyar Nijar. Shi ya sanya suka yi amfani da Patrice salon wajen dakatar da man fetur nan na ƙasar jamhuriyar Nijar. Sai dai kuma a yanzu komai ya zo ƙarshe yayin da dai dukkan abin da suka yi abin dai bai yiwu ba. yanzu a hakan dai za a bar man fitirin ya gudana yayin da fatir stalin ya janye wancan doka ta tasa ta batun hana man fitirin fita a dangane da abubuwan da ke faruwa tsakanin benin din da niger babu shakka abubuwa da dama dai sun bayyana inda a yanzu ake kallon cewa dai wannan man fitiri ana hasada sani ƙasar niger za ta samu ci gaba shi ya sanya ake mata wannan abu. To masu wurare daga kasar Nijar din da Benin kuma bari mu tafi zuwa ga rahoton nan a dangane da batun HIV cuta mai karya garkuwar jiki. Bari ku ji rahoton da muka tanadar muku a kansa. Da illar cutar mai karya garkuwar jiki wato HIV AIDS ko kuma SIDA. da ke ci gaba da yin barna a tsakanin al'umma wakilinmu na jihar tawa isku mamma na dauke da karin bayani a kasar ta nijar dai baki daya alkalumma daga hukuma sun tabbatar da bincike ya nuna cewar akalla mutane dubu talatin da uku ne da dari takwas da hamsin da hudu suka harbu da cutar yayin da dubu daya da dari da goma sha hudu daga cikinsu suka kwanta dama a shekara ta dubu da ishirin da uku alamar da ke nuna har yanzu cutar na ci gaba da ta'asa a cikin al'ummar musamman 'yan rukunin shekaru goma sha biyar zuwa kasa ga hamsin jihar tawa dai na tsawon gaba daga cikin yankunan kasar inda cutar ke ci gaba da yaduwa sama da shekaru talatin da ake gwagwarmaya da ita wannan ne kai kungiyar nan ta mai rajin kare haƙƙin yara mata da masu lalura ta musamman karkata akalar aikinta ga faɗakar da al'umma musamman matasa da ake ganin ke da saukin kurwa ga faɗawa miyagun ɗabi'un da kan iya kai su ga kamuwa da cutar kamar yadda malama rahanatu aliyu malam barmu da ke zaman shugaban kungiyar ke shaidawa ta shiddi w don cikin aiki ne na wannan kungiya namu don ku shine maksuda abin da yake ci mana tuwo a kwarya matasa su ne manyan gobe kenan in ba a kula da tarbiyyar su ba da wasu abubuwa ana iya samun taɓarɓarewa lamari za a shiga gida-gida za a shiga fada-fada za a shiga makaranta ecidiyan eh, eh, lise ne koleji ne mu dai mu samu objectifikin da muka ɗauka mu isar da sako kuma sakon muna fatan inda zai zuwa ya karɓu surtu cikin jihar tawayin ka ɗauka ciwo ne wanda yana da ƙarfi sosai wani abin da ke ɗaukar hankali kuma shine yadda tun bayan da kasashen duniya suka fuskanci cutar nan ta covid-19 gwamnatoci da masu hannu da shuni suka rage karfin yaki da cutar lamarin da ya haɗu da juyin mulkin da ya zo a Nijar inda kasar ta yanke hulɗa da wasu kasashe da ma wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke iya taimakawa wajen yaƙi da cutar. To amma ga Malam Hashim Ila jami'i a babbar asibitin jiha a sashen yaƙi da cututtuka masu nasaba da jima'i yace su kan basu ba da kai ba. To mu dai a wajen mu dai likitoci. Eh muna nan kamar irin na da. don kuma muna nan muna yaƙi da wannan cutuka ana samun su kuma ana musu magani kuma ana ci gaba da yi ma mutane waya kai sabbin dabarun da kungiyoyi irin su man da kurciya ke yi sun hada da tarurruka da ziyarce-ziyarce a makarantu inda yara ke samun fahimta akan cutar kamar yadda wannan ɗalibin ke shaida mani. Suna na mamman sani. CS a kowane lokaci ana shigowa ana mana daga kan sida. Yanzu dai mun gane ko menene sida. Sida dai an ce muna ita ce ke gare ga ko jikin ɗan adam ta ko ina. Wa ke koya muku? Wata kungiya ce ke zauwa nan ikwal tana koya mu. Likitoci dai sun tabbatar da an fiye samun mata da ke harbuwa da cutar mai kare garkuwar jiki kasancewar galibinsu ana yi musu gwaje-gwaje ne a duk lokacin da suka je asibiti gurin awo. to amma ga malama Rahanatu Aliyu malam Barmu ta ce dalilan waɗannan alƙalumman na da asali abin da yasa saboda in ka ɗauka cikin yanzu cikin al'ummar duniya gaba ɗaya ko in ce na Nijar ai mata sun yawa kenan kaga dole ne a samu wannan yawan cututtuka ga mata su ma dai kafofin yaɗa labarai na taka muhimmiyar rawa wurin yaƙi da cutar ta hanyar isar da sakonnin faɗakarwa To masu saurare kamar yadda kuka saurara waɗannan jerin rahotannin labaran kenan da muke tafa da su, kamar yadda kuka ji abubuwan da ke faruwa kamar yadda ku ji akan batun HIV wato cuta ne karya garkuwar jiki wadda kan kama wato waɗanda dai suke yin ta'ammali wadda take wato karya garkuwar jiki na dukkan wanda ta kama walau namiji walau mace haka zalika da fari a cikin rahoton kun ji batu ne dai akan kasar benin da kuma nijar a dangane da irin abubuwan da ya faru tsakanin su yayin da man fetirin kasar Nijar din nan yake shirin gudana zuwa kasuwar duniya ta kasar Benin inda Patrice Talon ya saka dokar cewar ya dakatar da wannan abu ba zai bari ba man fetirin kasar Nijar ya wuce ta kasarsa zuwa kasuwar duniya inda babu shakka dai a yanzu an sulhunta wannan abu inda Patrice Talon ya janye wancan kalami nasa na cewar ya dakatar da abun. a yanzu dai magana ta kare batun man fitirin nan zai gudana zuwa kasuwar duniya kuma ana sa ran wannan man fetiri zai kawo ci gaba sosai a kasar jamhuriyar Nijar tare da haɓaka tattalin arzikin kasar wanda babu shakka wannan man fetiri ya sanya alfahari a zukatan 'yan ƙasar Nijar da ma gwamnatin CNSP. Muna roƙon Allah Su subhanahu wata'ala ya ƙara kawo ci gaba a ƙasar jamhuriyar Nijar dukkan wasu abubuwa da suke na matsala Allah Ubangiji ya kare.